Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa a radio voh na wannan safiya ko na farko a wannan rana ta alhamis da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na muryoyin masu saurare bayansa muna tafi da shirin nan na amsoshin tarbiyya za mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abubuwan da za a saurara a zangon shirin namu na wannan safiya da dar allah nan da yan kaɗan akwai labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Tuma da yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman su. A Birtaniya, Firaministan ƙasar Boris Johnson na cikin tsaka mai wuya bayan da kimanin jami'an gwamnatin sa arba'in ciki har da ministoci suka juya masa baya. Maniyata da suka taru a Saudiya domin sauke farali a bana sun shiga aikin hajji gadan-gadan yau Alhamis shekaru biyu bayan barkewar annobar corona. kasashen iran da kuma katar sun jaddada wajabcin yin aiki tare domin shimfiɗa zaman lafiya a yankin don zuga cikakkun labaran a birtaniya firaministan kasar boris johnson na cikin tsaka mai wuya bayan da kimanin jami'an gwamnatin sa arba'in ciki har da ministoci masu faɗa a ji suka juya masa baya wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mambobin gwamnatin birtaniya da dama ke buƙatar boris johnson ɗin da ya yi murabus ministan kuɗi rici sunak da na lafiya sajid javid duk sun yi murabus din ne a ranar talata matakin da kuma ya janyo matsin lamba ga firaministan boris johnson sai dai johnson ya kore duk wata yiwuwar yin murabus yana mai kare kansa da wanda ke da rinjaye da ba zai yi murabus ba a irin daidai wannan lokaci yana mai danganta bukatar yin murabus din da wani lamari na neman karkata akalar ayyukan da yake na shawo kan matsin tattalin arzikin da ƙasar ke fama da shi da kuma karfafa wa ukraine akan yakin da take mr johnson ya kuma kore duk wata yiwuwar kiran zaben kafin wa'adi tun da fara dai firaministan na birtaniya ya nemi ahuwa a kan wani abin kunya mai nasaba da lalata wanda ya shafi ɗaya daga cikin tsaffin manyan jami'an nasa sai dai mr boris johnson na fuskantar zarge-zarge da yawan kalamai masu cin karo da juna maniyata da suka taru a saudiya domin sauke farali a bana sun shiga aikin hajji ga dangaren a yau alhamis hajjin na bana shine mafi girma a yawan alhazai tun bayan barkewar annobar cutar corona shekaru biyu da suka gabata wanda aka takaita kawai ga mazauna saudiya maniyata kimanin miliyan ɗaya ne daga ciki da wajen saudiya ake sa ran za su bar garin makka zuwa mina kafin su wuce zuwa hawan arfa a gobe juma'a idan allah ya kai wanda shine kololuwar aikin hajjin a shekara ta 2019 musulmi miliyan biyu da rabi ne suka sauke farali a aikin hajjin wanda shine taron jama'a mafi girma a duniya a bana an ginda ya sharuɗa ga maniyyatan wanda dole ne mai aikin hajjin ya kasance mai ƙasa da shekaru 65 sannan kuma wanda ya karbi allurar ga kafin cutar corona amma batun sanya takunkumi ko saka tazara tsakanin juna bai waje ba ga maniyyatan a bana kamar shekaru biyu da suka gabata sai dai duk da hakan an hana musulmin sumbatar ka'aba ko kuma taɓata to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa biyu hacce daga birnin tehran shugaban angola zuwawo olurancho ya sanar da shirin tsagaita wuta na tsakanin kasashen rwanda da kuma jamhuriyar demokradiyyar congo an cimma wannan ne a ganawar da aka yi tsakanin shugaba paul kagame da kuma felix kisekedi inda suka amince tsagaita wuta a cewar shugaban kasar ta angola domin tabbatar da ɗorewar wannan yarjejeniyar za a kafa wani kwamiti domin sanya ido game da batun haka zalika shugabannin uku sun tattauna game da 'yan tawayen m23 da kuma albarkatun ƙasa wanda dole a cewar su a rika fitar da su tare da mutunta hurumin kowace ƙasa wannan bayanin na kunshe ne a sanarwar bayan taron da bangarorin uku suka gudanar a birnin luwanda ranar laraba ana dai ganin wannan matakin zai kawo ƙarshen zaman tankiya da ke tsakanin gwamnatin kigali da kinshasa musamman game da rikicin da ke faruwa a yankin arewacin kivu inda sojojin kwango ke fafatawa da 'yan tawayen na m23 nan gaba kuma sai a ranar 12 ga watan yuli nan ne bangarorin za su sake ganawa a birnin rwanda kasashen iran da kuma katar sun jaddada wajabcin yin aiki tare domin shimfiɗa zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa a yankin haka zalika kasashen sun kuri'a niyyar karfafa alaka a tsakanin ta fannin tattalin arziki da kasuwanci bangarorin sun bayyana haka ne yayin ganawar da ta wakana tsakanin ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahian da takwararsa na kasar qatar sheikh muhammad bin abdulrahman asani wanda ya kawo ziyara a nan tehran jiya laraba ministan harkokin wajen kasar ta iran ya gode wa gwamnatin qatar game da tattaunawar da ta gudana kwanan nan game da nukiliyar iran a doha a nasa bangare ministan harkokin wajen kasar ta katar ya buƙaci ganin an aiwatar da yarjejeniyoyin da kasashen biyu suka cimma a can baya yin ziyarar manyan jami'an kasar ta iran a kasar ta katar 'yan siyasa a sudan sun yi watsi da tayin babban hafsan sojin kasar abdul fatah al na cewa sojoji za su janye daga tattaunawar yadda za a magance rikicin siyasar kasar a sanarwar da kawancin 'yan siyasan suka fitar sun danganta kalaman na janar alburhan a matsayin wasa da hankali da yaudara suna masu kira ga 'yan kasar da su ci gaba da zaman darshen da suke a hartum da kewaye na neman sojoji su mika mulki ga farar hula shi shugaban soji na sudan din ya bayyana cewa zai kawo ƙarshen majalisar gwamnati da yake jagoranta tare da mika mulki ga sabuwar gwamnatin farar hula alburhan ya ce sojoji ba za su ƙara soma baki ba kan batun yadda za a magance rikita siyasar da ƙasar ta sudan ke ciki za su bar hakan a hannun farar hula an daɗe ana zanga-zangar ƙin mulkin soji a sudan tun bayan da sojoji suka karɓe mulki to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh to a gaishe da hassan barka wanda ya fassara kuma ya karanto mana cikakkun labaran duniya to banda aka saurari labaran yanzu kuma za mu shiga taskanmu ta shirye-shirye inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamurra da suke wakana a duniya a mataki na ƙasa da ƙasa ta fuskacin siyasa zamantakewa tsaro tattalin arziki da dai sauransu inda a wasu lokutan ma mukan je mahangar masana da suke bayyana ra'ayinsu akan yadda suke kallon waɗannan batutuwa da fatan masu za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin. duniyarmu a yau. masararo barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya. akan batun da muka buɗe dangane da sabuwar manufar ƙungiyar yarjejeniyar tsaro ta nato wacce suka shatar za ta faro aiki tun daga shekara ta 2020 zuwa ta 2030 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to a shirinmu na ƙarshe mun buɗe magana ne akan sabuwar manufar ƙungiyar jejen tsaro ta nato wacce aka fitar da ita a yayin taron ƙarshe da suka yi a birnin madrid na ƙasar spain dama dai duk bayan shekaru goma ne ƙungiyar ta ne tsaro ta nato take yin taro domin sake fitar da sabbin manufofi sai dai ɓallar annobar corona a shekara ta 2019 ta jaza jinkirta taron na shekara ta 2020 sai a wannan shekara ta 2022 aka yi shi wannan ya sa manufofin da aka shata suka faro aiki daga shekara ta 2020 din wanda kuma za su ci gaba zuwa shekara ta 2030 a ƙarƙashin sabbin manufofin nato ta ayyana ƙalubale da barazana da tafi fuskanta a wannan lokacin idan a shekaru sha biyu da suka gabata ta'addanci shine barazana ta farko da kungiyar ta ce tana fuskanta to a wannan lokacin wannan matsalar ta samu koma baya zuwa matsayi na uku babbar barazana da nato ta ce tana fuskanta a wannan wata kuma ita ce ta farko tana fitowa ne daga ƙasar rasha yakin da rashin ta shelanta a kan ƙasar ukraine domin daƙile karatar iyakata da nato take yi ya kawo sauyi matuka a cikin sabon manufofin wannan ƙungiya a ƙarƙashin sabbin manufofin da ya an bayyana cewa rasha ce barazana mafi girma ga zaman lafiya wanda nato take fuskanta hakanan zaman lafiya a cikin nahiyar turai da kuma gaɓar tekun atlantika sun kuma ce kasar rasha tana son dagu da zaman lafiya a cikin kasashen da suke gabashi da kudancin nahiyar turai hakanan kuma can dungun arewa a ƙarƙashin sakin layi na ayar doka ta takwas ta sabuwar manufofin an bayyana cewa ƙarfin da tarayyar rasha take da shi na hana sufurin ruwa na ƙasashen ƙawance wani babban kalubale ne ga manufofinmu kuma yadda moscow take ƙara jibge sojoji a yankunan baltic da tekun black sea da tekun mediterranean da kuma yadda take da ƙawancen soja da belarusia kalubale ne ga tsaro da manufofi na nato sai dai kuma duk da haka naton ta ce ita fa ba manufarta ta yi faɗa gaba da gaba da rasha ba kuma wai ita ba ta ma matsayin barazana ga rasha amma kuma a lokaci ɗaya ba ta ɗaukar rasha a matsayin ƙawa don haka za ta ƙarfafa ƙawancen da take da shi tsakanin mambobinta domin kare kai kuma za ta mayar da martani a cikin gaggawa amma kuma na tantace za ta ci gaba da tuntuɓar rasha domin hana ɓarkewar yaƙi wannan shine abin da doka ta tara ta sabuwar manufofin kungiyar jirgin na tsaro din ta nato ta ambata sai dai a mahanga irin ta rasha wannan zance ne na siyasa da kuma farfaganda kadai domin a ƙarƙashin aƙidun ita kanta kungiyar jirgin na tsaro ta nato suna ɗaukar rasha a matsayar abokiyar gaba don haka rasha take kallon su da wannan mahangar da suke kallonta to barazana ta biyu wacce natin ta ce tana fuskanta da tasirin ta zai bayyana a nan gaba shine daga kasar china duk da cewa babu wata iyaka ta ƙasa a tsakanin china da nato sai dai natin ta shigar da china a ƙarƙashin barazana ta biyu da take fuskanta bayan rasha burin da jamhuriyar al'ummar sin take da shi na ƙara bunƙasa da samun ƙarfi sannan kuma da amfani da hanyoyi mabambanta na siyasa tattalin arziki da soja duk nata tana ganin su a matsayin wani kalubale a gabanta mai girma hakanan kokarin da sin ɗin take yi na yin fice a fagen kimiyya da fasaha da ƙere-ƙere duk wasu abubuwa ne da natan take ɗauka za su zame mata matsala a nan gaba. daga cana ne ta'addanci yake zuwa na uku a jerin waɗannan ƙalubale da barazanar da nato ta ce tana fuskanta to yin dubi dai ga sabbin manufofin na nato ina nuni ne da cewa abu guda ɗaya a gaban ƙungiyar shine hana duk wata ƙasa ta yunƙuro domin ta kawar da su daga zama cibiyar siyasa tattalin arziki da soja na duniya don haka a shirye suke su jangwalo wani yakin da zai shafi duniya domin kare wannan manufar tasu a ranar goma ga watan fabrairu na shekara ta 2022 ukraine ta kulla wata jejeniya da amurka dangane da yin muhimman ayyuka tare a wannan tsakanin ne amurka ta bayyana wajabcin ganin an shigar da ukraine cikin kungiyar jejeniyar tsaro ta nato lamarin da amurka ta kwana da sanin cewa tsokana ce kai tsaye ga rasha bayan kwanaki kaɗan daga wannan lamar shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya aike wa da amurka takarda da a ciki yake buƙatar ta tare da ƙasashen nato da su kauce wa abubuwa masu zuwa na farko su yi alkawarin cewa ba za su shigar da ukraine cikin ƙungiyar nato ba na biyu kada su girke makamai na kai maki kusa da iyakokin ƙasar rasha na uku sojojin nato su janye daga ƙasashen gabashin turai zuwa yammacin turai sai dai amurkan ta yarda da wannan bukata ta rasha don haka sauran ƙasashen nato ma suka biya mata da ƙin cewa da waɗannan bukatun na rasha a ƙarshe kuwa hakan ya kai ga barkewar yaƙi to idan muka koma baya zamanin wato mulkin shugaban ƙasar amurka donald trump za mu ga cewa ƙarƙashin manufofin tsaron ƙasar amurka an shigar da sin da rasha a matsayin barazana ga amurka wannan manufar ce dai natin ta shigar da ita a ƙarƙashin tata barazanar abinda hakan yake nuni a nan shine a nan gaba amurka za ta yi ƙoƙarin kunna wata wutar yakin tsakanin ƙasar china da taiwan kuma sauran ƙasashen nato za su biya mata kamar yadda suka yi akan rasha a yanzu duk wannan yana faruwa ne a ƙarƙashin batu guda wanda shine ƙasashen na turai a ƙarƙashin jagorancin amurka suna son ci gaba da zama jagororin duniya kamar yadda suka naɗa kansu a cikin siyasa tattalin arziki har da al'adu wanda hakan wani ƙoƙari ne na mai da hannun tarihi baya domin kuwa tarihi ya tabbatar da cewa al'ummu sukan samu sauyin matsayi idan a yau wata al'umma ce a gaba abu ne mai yiwa nan gaba da wasu shekaru masu zuwa ta koma baya ko kuma ta samu ja da baya hakan ta faru a cikin akalla karni ɗaya zuwa biyu da suka gabata inda birtaniya ta taɓa zama jagora ta ƙasashen turai ta hanyar zama wacce ta shimfiɗa mulkin mallaka a mafi yawancin ƙasashen da suke doron ƙasa da aka kwatanta da sauran 'yan mulkin mallaka har ana wa mulkin mallakan ta kirari da cewa rana ba ta faduwa a ƙarƙashin mulkin birtaniya wato saboda girman ƙasashen da take malka idan a wata ƙasa dare ne to a wata ƙasa rana ce sai dai kuma wannan ya sauya ya zama tarihi inda a yanzu amurka ta mai gurbin wato ƙasar birtaniya na zama jagorar ƙasashen turai shi kuwa tarihi ba tsayawa yake wuri ɗaya ba zai ci gaba da haifar da sauyi illa iyaka dai su ƙoƙarin jinkirta abin da yake doka ce da tsari na tarihi to ma sauraro za mu dasa aya a nan ba don mun karkare wannan jerin wato shi da muka buɗe ba a akan ƙungiyar ya tsaro ta mato da manufofinta sai a kasance tare da mu a fitowa ta gaba inda za a ji mu dauke da wani karin bayanin amma kafin mu karkare muna ga yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh To madalla yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari shiri na gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare wanda har kullum dai shiri ne wanda yake kawo ra'ayoyin masu saurare da suke ya aiko mana da suke bayyanawa akan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga batutuwa da suka shafi siyasa ne ko zamantakewa harkoki na tsaro da ma korafe-korafe akan wasu abubuwa da suke ci musu tuwo a kwarya domin isar da sakonninsu ga mahukunta domin yin dubi a kai. da fatan masu ware za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa da dai sauransu. Ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio BOH Radio Tehran. Eh ni ne Rabilu Malam Adam sarkin aiki na kasa baki ɗaya daga nan Marat Jamhuriyar Nijar. Ina gode muku da kuke mu dama muna tantowa albarkacin bakin mu bakin gwalgwadon abin da muke iya faɗi. Ni tsokaci na akan musulunci musulmi wai ba su da rauni sai in watan azumi ya kama da sallar layya irin wannan zaka ga rauni ga addinin musulunci. Menene rauni ga addinin musulunci lokacin da ake cewa za a rubanya lada su lokacin nan ne za su rubanya cada ga dukkan abin da aka san musulmi zai amfana da shi yayin rayuwa ta ibada to Allah ya sauƙaƙe wanga rauni da ya samu musulmi ubangiji Allah ka jayi mana shi salamu alaikum ni ne rabilu Malam Adam sarkin aiki na ƙasa daga maraɗi jamhuriyar Nijar salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu faɗi albarkacin bakinmu. To ni zan yi magana ne akan 'yan ta'adda da suka kawo wa tawagar shugaban ƙasa hari a jihar Katsina domin zauwa gida a yi sallar layya. To ina kira ga al'ummomin ƙasashenmu da dukkan shugabanninmu koma ga Allah mu gyara halaye mu domin wannan musifa ne in ba addu'a ba ne ba mu da wani makamin da zai tsare wannan abu a ce motocin shugabanni ko kuma na shugaban kasa mu ake kawo masa hare-hare ina ga talaka wanda bai yi da ko da hasashi daya a hannu ina fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wa'annan abubuwa kasashen mu salamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagallako gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya a gaskiya yau na shigo don in yi magana a kan kwamitin da yake tafiyar da alhazai na najeriya da na nijar gaskiya bana ba su yi adalci ba sosai duba da yadda wasu alhazan kudinsu sun fi shekara ɗaya hannunsu amma ba a gaya musu ba su samun zuwa ba sai ranar da za a tashi shi sun sa uniform sun sa komai sun zo sansanin alhazai amma a ce a jirgin su bai samu ba kaza kaza ya kamata tun farko a gaya ma mutum zai samu ko ba zai samu ba sannan kuma kun gani wannan abin akwai son rai a ciki in banda son rai za a ce mutum ya bada kudin shi shekara biyu wani wanda ya zo ya biya daga baya baya kuma a ce ya samu ya tahi ya kamata a ce alhazan da na biya tun kwanan baya ba su samu mu tafiyar covid-19 su ya kamata a ce sun tahi bana a hita batun ɗaukar na bana da fatan za a rika yin adalci cikin gudanar da al'amura domin adalci shi yake tabbatar da zaman lafiya boa hausa murya jamhuriyar musulunci mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar local gamin daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya gidan radio iran sunana sanusi maɗatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar na akan babbar sallah ta laye da take ƙara tunkaro mu nan da 'yan kwanakai insha allah da a gudanar da shagungullen wannan sallah to a nan ina kira ga waɗanda allah ya ba su damar yin yanka a wannan sallah yana da kyau su taimaka ma waɗanda allah bai ba su ikon yi ba zaka ga allah ya hore ma wasu daga cikin al'umma yanka dabba fiye da ɗaya har ma fiye da biyu amma ba su damu da wanda bai yanka ba za ka ga wannan nama na layya sun da shi tamkar biki sai wanda ya ba su suke ba hakan kuwa san bai dace ba da fatan dai za a taimaka a taimaka wa al'umma don ko kowa ya taimaki dan uwan shi shi ma Allah zai taimake shi ta hanyar da bai taba zato ba daga ƙarshe ina addu'ar Allah ubangiji ya nuna mana zuwan wannan sallah lafiya kuma ya nuna mana ƙarshen ta lafiya Allah ubangiji ya ba mu dukkanin ladan ibadun da za mu yi a cikin wannan wata ina fatan za ku tashi lafiya biyu Hausa ni ne Sanusi madatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio BOHead mai magana Kwamarat iliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan bayyana ra'ayina ne akan bikin cika shekaru 60 cip-cip. da kasar Algeria ta yi muna taya su murna da fatan Allah ya maimaita musu shekaru masu albarka kuma muna addu'ar Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a kasar Algeria da ma kasashen mu na Afirka baki daya. Muna godiya Radio Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Kwamarat Comrade iyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. assalamu alaikum wa wa barakatuhu radio tehran jamhuriyar musulunci Suna na muhammadu danbare bari shugaba na fada mazajin daganya mai nijar to daga sallah ta zo gashi muna cikin tsadar rayuwa ga raguna sun yi tsada yau an ka diba an ce wai ga na uwar gida ga na amarya yau an ka diba dan rago bai kai bai kawo ba za a ce mai ka kawo wajen jika sattin ko jika sabai wai na talakan ne fa akwai ragon da zaka ce yana da jika ɗari biyar jika ɗari hudu ka talaka kaɗan na gode abinda muka gani ne muke faɗi ba sai abinda muka yi ba cikin a ce wazan ko cikin a wannan na gani ga ido na na kai ziyara rago dai na talaka babu shi assalamu alaikum boys hausa barkan ku da warhaka mai magana murtala daga nan garin masassaka jamhuriyar nijar wanda nake a zaune a nan sokoto a najeriya musulmi sai lokacin sallah ya yi sai ka ga ana kakkara kaki tsada da sauransu an manta da mutuwa da sauransu to mu kawai abinda za mu ce kawai sai addu'a Allah ka mana saukin farashin abubuwa kuma ya sanya mana zuciyar mu mu tausa yan uwan musulmi da sauransu saboda an kai lissafi hatta da yankan farce da masu yankan farce suke yi kai ji sun ce wai yankan farce ya kara to wanga bala'i ne da masiwa ta tawar mana Allah ka mana saukin shi kawai sai addu'a shi Allah ka mana sauki ga masu kasuwancin mu da masu saye da masu sayarwa Allah ka mana sauki mai magana mutula daga nan Sokoto a Najeriya mazaunin Sokoto Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram Jamhuriyar Niger. To lokaci na yau zan yi shi ne dangance da harin da yan bindiga suka kawo zuwa ga tawagar shugaban kasar Nigeria wanda suke kan hanyar su zuwa garin Daura. To hakikanin gaskiya da irin wanga hari da yan bindiga suke kawowa yana nuna mana cewa kwata-kwata harkar tsaro ta yi rauni a kasashen mu na Afirka. Da haka muke kira ga wanda harkar tsaro ta rataye a kansu za su tashi su yi bincike wakila akwai hannun masu kwarmata ma yan bindiga da bayanan sirri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu Assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan BOH Radio Musulunci ta Iran. Mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar Damagaram. yana so ku bayan dama zan yi kira ga 'yan kasuwa da masu hannu da shuni da mahukunta. Yana da kyau 'yan kasuwa masu sayar da dabbobi ya kamata su rage farashi domin talaka ya samu sai dabba talayya wanda zai yi cikin yanayi da farin ciki. Su kuma masu hannu da shuni ina fata za su taimaka su agaza su taimaka wa wanda ba shi da shi domin shi ma ya gabatar da sallar layya cikin yanayi mai kyau. kyau su kuma hukunta yana da kyau su ma su duba su taimaka domin kawo sassauci a cikin wannan lamarin namu Allah taimaka Allah mu shi mu Allah kai mu lokacin sallar mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaran ku tashi lafiya Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin na yi nasiha ga al'ummar musulmin duniya ko in ce eh, al'ummar mu Nijar musamman ma nan Zandar eh, a cikin wannan kwanaki goma masu albarka kada mu sake wato kabar-barinmu ya zamana sai ta shafin sada zumunta ne zamu dinga yada su irin su whatsapp facebook da wani stati da sauransu mu yi kokari mu dinga furtawa da bakinmu ko ba gaskiya ba ta yadda sakon zai dinga kaiwa har ga zuciya wato allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu ko ba gaskiya ba ya zamana muna furta su a wuraren sana'o'in mu ko kasuwancinmu ko kuma ma a cikin gidajenmu ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya iran hausa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu iran mai magana da umar daga birnin da magar ina so ku bani dama zan yi sokaci dangane da maniyantan mu na sashen duniya ga baki daya wanda Allah ya ba iko suka je kasa mai tsarki to da Allah da annabi maniyantan mu ku tuna da kasashen mu ku tuna da halin da ake a kasashen mu na tashe tashen hankula da yunwa da sauran matsaloli dai wanda nahiyar mu ta Afirka afirka da ma duniya ga baki ɗaya take fuskanta a wannan lokaci da kuma na addu'a ubangiji allah kawo ƙarshen wannan wahalhalu da ake ciki sana na biyu kuma ya kamata a ce masu hannu da shuni da gwamnati sun kula da masu ƙaramin ƙarfi da marayu da sauransu ya kamata a taimaka musu albarkacin wannan sallah kenan samu abin da su ma za su san an yi wannan sallah na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar niger assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakinmu yau kiran da muke yi ga al'umma ƙasa gaba ɗaya kusa ga wa'annan kwanakai guda goma na zulhijja muna kira ubangiji allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu wannan tsadar rayuwa da ta yi ubangiji allah kawo mana sauƙin tsadar rayuwa kuma allah shayar da mu da mana mai albarka manomanmu da ke cikin aiki a yanzu ubangiji allah kawo musu da mana mai albarka kuma a ci amfanin abin da aka shuka muna kira ga ƙasa gaba ɗaya wannan kwanuka a yawaita addu'o'i shugabannin mu Allah shirya su do hankalin su ga talakawa muna kira ga duka al'umma wannan kwana goma a yawaita addu'o'i wannan bala'i da tashi tashin hankula Allah ka mana saukin su a cikin ƙasa. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake hada mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. da labar da aka saurari shirin muryar masu saurare yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin nan na amsoshin tarbiyya wanda shiri ne da ke bayani akan batutuwa da suka shafi al'amura na zamantakewa da kuma tarbiyyar iyali sai a biyo musamman hankali domin jan cikakken shirin. amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na ansoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa tambayinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan shirin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da raya dare da ya zama ruwan dare a wannan zamanin a ƙasashen duniya da dama daga ciki har da kasashen musulmi wannan yana cikin tambayar da mai sauraronmu muhammad iliya na birnin lokoja ya aiko mana inda yake cewa assalamu alaikum sashin ansa tambayoyin tarbiyya na radio voh hausa tehran da fatan kuna lafiya tambaya ta ita ce shin menene matsayin ɗabi'ar raya dare wanda a hali yanzu ya watsu a cikin mutane wanda ya hada da ƙasashen musulmi mai sauraron ko muhammad ilyas lokoja to madalla malam muhammad ilyas da fatan kana lafiya kuma kana tare da mu a halin yanzu don jin abin da muka tanadar maka na ansar tambayar ka to lalle raya dare dukkaninsa ko kuma wani bangare daga gare shi a wannan zamanin ya zama ruwan dare a duk faɗin duniya ba ma wai ƙasashen musulmi kawai ba a cikin ƙasashen musulmi ma musamman a cikin watan ramadan a wasu ƙasashe mutane sukan share yininsu suna barci sai kuma su raya dare da wasu abubuwa daban-daban akwai na ibada ko kuma dai shakatawa da ciye-ciye da sauransu wannan kuma yana faruwa ne saboda samuwar abubuwan da mutane suke shagaltuwa da su a cikin daren a da dai mutane sukan raya farkon dare ne kawai sannan idan wanda suka damu da ibada ne sai su tashi kafin safe don yin salloli da ibada a lokacin suna farkawa a mafi yawan rana sannan suna barci a mafi yawan dare in banda wasu lokuta kamar cikin watan ramadan ko kuma ƙarshen watan ramadan ba abin tambaya nan shin wannan ɗabi'ar ta rashin bacci mafi yawa ko dukkanin dare menene matsayinsa a musulunci yana da kyau a matsayinmu na musulmi ya kasance wannan ita ce ɗabi'armu a raya dare sannan baccin rana sannan shari'a tana da matsayi a cikin wannan ɗabi'ar ko kuma ta bar shi ga mutane su zaɓi abin da ya yi masu to da farko bari mu fara da ayoyin alkur'ani mai girma wanda suka yi magana dangane da wannan kamar haka kamar inda allah ta'ala yake cewa Shi ne wanda ya halicci dare da rana da kuma rana da wata sannan ya kamata mu san cewa Allah ta'ala baya halitta a banza yana da hikima a cikin duk abubuwan da ya aikata banda wannan Allah ta'ala ya ambaci dare sau da dama a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda ya zo cikin wannan ayar mai tsagewar safiya kuma ya sanya dare mai nutsuwa kuma da rana da wata a bisa lissafi wannan ne kaddarawar mabuyayi masani cikin suratul an'am aya ta 96 a wata ayar Allah ta'ala yana cewa shi ne wanda ya sanya muku dare domin ku nutsu a cikinsa da yini mai sanya a yi gani lalle ne a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane wa'anda suke ji cikin suratu yunus aya ta 67 a wata ayar allah ta'ala na cewa kuma shi ne wanda ya sanya muku dare ya zama tufa da barci ya zama hutawa da yini ya zama lokacin tashi cikin suratul furqan ayat 47 dangane da wannan imam sajjad alayhi salam limami na hudu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana a cikin sahifarsa yana cewa ya halitta masu dare don su sami nutsuwa cikinsa daga gajiya da kuma yunkuri mai gajiyarwa kuma ya sanya shi darin. tufafi don su tufatu da hutunsa da barcinsa don hakan ya kasance masu hutu da ƙarfi don kuma su sami jin daɗi da sha'awa don haka daga wannan ayoyi da kuma hadisan limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam muna iya fahimtar cewa dare yana da abubuwa da suka keɓe shi daga rana kuma su ne abubuwan da wannan ayoyi da kuma hadisan suka ambata don haka dare yana da matsayinsa akwai abubuwa da suka dace da shi na ayyuka kamar yadda rana ma ya keɓantu da wasu abubuwa ko kuma ayyukan da za a yi a lokacinsa don haka bai kamata a garwaya su ba a mai da rana dare da kuma dare rana ko kuma a mai da ayyukan rana dare a mai da ayyukan dare rana kowanne daga cikinsu yana da abin da ya dace da shi to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma wata fitowa da yadda allah za mu ɗora daga inda muka tsaya a huta lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wanda shi zamu karkare shirin namu baki ɗaya wato shirin nan na afirka a yau wanda shiri ne da kan yi dubi akan batutuwa da suka shafi al'amuran nahiyar afirka ko kuma su daga cikin ƙasashen nahiyar ko kuma batutuwa na ƙasa da ƙasa da suke da alaƙa da nahiyar kai tsaye da hakan ya haɗa da batutuwa na siyasa al'amura na harkokin tattalin arziki cinikayya da kasuwanci da tsaro da dai sauransu har ma da batutuwa da suka shafi zamantakewa sai a biyo mu sana hankali domin jin cikakken shirin Africa a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin Radio Hausa VOH da a cikinsa muke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai yi dubi ne kan wasu ababe da har yanzu suke zaman karfen kafawa a nahiyar Afirka wannan kuwa ba komai bane illa waken da ake na bayyana nahiyar ta afirka a matsayin matalauciya tsakanin takwarorinta duk da tarin arzikin da allah ya hore mata wanda kusan yau shine abin da wasu manyan kasashen duniya suke tunkaho ko buga gaba da shi hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To madalla Afirka dai nahiya ce da ake bayyana ta a matsayin ta baya a tsakanin takwarorinta wajen samuwar ci gaba mai ɗaurewa a duniya. Wannan kuwa duk da ɗimbin arzikin ƙasa da na ƙarshen ƙasa da Allah ya hore mata, wanda kusan shine yake zamo babbar ayar tambaya har kullum na yadda ƙasashen nahiyar da dama kan kasa yaƙar talauci tsakanin al'ummansu. Nahiyar Afirka dai ta kunshi tarin arziki na albarkatu wanda ake buga gaba da su yau a faɗin duniya fiye da yadda ake tunani. sai dai duba da yadda wasu kasashe musamman na yamma ke wawushe wannan dukiya ta hanyar kulla yarjoni na yaudara arzikin bai fiye amfanar al'umman wasu kasashen na nahiyar ba a wannan salo kuma da ake kallo a matsayin wani sabon mulkin mallaka kasashen na yamma su ne ke kawo kamfanoninsu domin tunar arzikin ba tare da kasashen sun samu cikakken bayani ba dangane da hakikanin abin da ake tonowa ko haƙowa balle sanin adadinsa har ma a kai ga ciniki wani sa'in ma su turawan ne ke yanke farashin yadda za su sayi arzikin da suke bukata mafi muni ma a wasu kasashen inda turawan ke ganin ba za su kai labari ba sukan haddasa fitintunu ko yaƙe-yaƙe tsakanin al'umman wasu kasashen nahiyar ta yadda za su kwashi ganima ba tare da ma mazauna yankunan sun fahimci abin da ke faruwa ba amma duk da hakan akan danganta wannan al'amari da shugabanni 'yan koren kasashen na yamma waɗanda ki yarda wa turawan su shiga ƙasashen su ci karansu babu babbaka domin kare martabar su wanda ta hakan za su samu cikakken goyon baya da kariya daga ƙasashen na yamma a wannan shirin da muka soma kawo muku za mu dinga yada zango a wasu ƙasashen na afirka waɗanda za ku ga cewa duk da ɗimban arzikin da allah ya hore masu su ne ƙurar baya wajen talauci da kasancewa cikin halin rayuwa mafi muni a duniya wanda arzikin da kasashen suke da shi za a yi adalci da ko ya kawar da talauci fiye da yadda ake tsammani a nahiyar wani kiyasi ya nuna cewa nahiyar afirka ta kunshi arzikin karkashin ƙasa da ya kai kashi 30 cikin 100 na faɗin duniyar nan wanda ya haɗa da kashi 40 cikin 100 na zinari misali afirka ta kudu tana da arzikin zinari da na lu'ulu'u yayin da jamhuriyar demokradiyyar congo da zambia suke da jan karfe kiyasin ya nuna cewa nahiyar ta afirka da ta kunshi yawan al'umma da ya haura sama da biliyan guda nahiyar ta kasance a hukumance mafi talauci a duniya amma kuma a zahiri nahiyar ita ce mafi yawan arziki a duniya a wajen albarkatun kasa to babbar ayar tambayar nan ma ne take me yasa nahiyar ita ce mafi arziki amma kuma al'ummar ta su ne mafi talauci a duniya menene sanadin hakan sannan ya za a kawo karshen wannan matsala to waɗannan su ne abubuwan da za mu dubawa a wasu kasashen nahiyar a cikin wannan shirin. Somalila Marilla kiyatsi ya nuna cewa a cikin shekaru talatin yawan al'ummar Afirka ya linka sau biyu sannan alƙaluman ci gaba na nahiyar jama'a wanda ake kira da HDI ko EDH yana a ƙasa da sifili da ɗugu biyar a yankin Sahel a daidai lokacin da na sauran al'umman duniya yake a sifili da ɗigo bakwai har zuwa sifili da ɗigo tara a wasu ƙasashe da suka ci gaba. Wannan ya nuna ƙarara yadda nahiyar ce mafi talauci amma a zahiri nahiyar na kunshe da tarin arziki iri daban-daban da ya hada da zinari lu'u-lu'u uranium man fetur gwal auduga koko iskar gaza da dai sauransu wanda ya sanya nahiyar ita ce ta farko wajen samarwa da kasashen turai da na asiya da waɗannan arzikin a ƙaramin misali an yi nuna da cewa kashi 80 cikin 100 na wutar lantarki a ƙasar faransa ɗaya daga cikin ƙasar nahiyar turai ana samar da ita ne daga ƙarfen uranium da kamfanin areba mallakin faransa wanda ya canza suna Orano a yau yake fitarwa a ƙasar Nijar. A daidai lokacin da wutar lantarki a ƙasar ta Nijar ɗin sai dai wasu su ji labarin ta ko su hango ta daga nesa. Wannan kuma wai kaɗan ne daga cikin misalai da yawa na irin yadda ake ci da gumin nahiyar. Tabbas a bayyane yake al'umman Afirka da dama na fama da talauci, amma duk da wannan talaucin da ake faɗa yana da ummal aba'isinsa na farko dai shine za a ga cewa galibin arzikin da kasashen yamma suke tunkaho da shi a yau yana kasancewa ne ko dai daga wata ƙasa daga nahiyar afirka da suka wa mulkin mallaka ko kuma waɗanda suka yi ƙaƙa gida a cikin ƙasashen ta hanyar wani salo da ake dangantawa a yau da sabon mulkin mallaka ko kuma waɗanda wasu shugabannin ƙasashen nahiyar ne da kansu suka ba su wuƙa da nama domin cin karansu babu babbaka domin su zame musu kariya daga duk wata barazana ga mulkinsu. A wasu ƙasashen na Afirka akan yi wa wasu kamfanonin ƙetare yafiya ta biyan haraji ko kuma a sayar musu da arziki a farashi mai rahusa. su fita da arzikin su je can ƙasashen su sarrafa shi sannan su dawo da shi a nahiyar ta afirka su sayar da shi da tsada alhali duk arzikin yana nan nahiyar ana kwana a kan shi abin ma da ya fi damun 'yan afirka shine 'yan kudaden da wasu kamfanonin ke warewa al'ummu mazauna yankunan da ake tunar arzikin shine bai isa ga hannayensu don kuwa shugabannin ke wawushe shi ba tare da ma ya isa hannun talakawa ba balle gudanar musu da wasu ayyuka na ci gaba kamar samar da ruwan sha tsabtacce ko wutar lantarki tituna ko hanyoyi balle ma a zancen kula da kiwon lafiyarsu a daidai lokacin da suke fuskantar cutuka iri daban-daban sakamakon shakar siriri mai guba ko gurɓatar yanayi ko ruwan sha da muhallansu da ma'adanai da ake haƙowa suke haddasawa. To masu saurare da fatan ana biye da mu kusan duk lahirin bayanin da muka yi shimfiɗa ce ta irin bayanin da ake na danganta nahiyar ta Afirka a matsayin matalauciya to shin talaucin ya ne ake bayyana shi ne a nan bari mu yi ɗan bayani kan talaucin da yadda ake bayyana sa da farko dai shi talaucin hawa-hawa ne don da wuya a ce babu wata ƙasa da ba ta fama da talauci sai dai kawai a ce yanayin talaucin ya bambanta to idan muka fara da matsakaicin talauci shi matsakaicin talaucin in ji bankin duniya shine rayuwa akan dala ɗaya zuwa dala biyu ta amurka a kowace rana ta allah wato kimanin naira 360 zuwa 720 kenan a kuɗin najeriya kwatancin sefa kuɗin ƙasashen yammacin afirka 550 zuwa 100 guda akwai dai abubuwa guda biyar da suke ƙara tabbatar da cewa da yawa daga cikin al'umman duniya suna cikin halin kakanikai waɗannan abubuwan kuwa su ne na ɗaya mace-mace na miliyoyin mutane saboda kawai tsananin talauci da ba za su iya rayuwa a doron ƙasa ba wannan misali za a ga cewa akwai shi a yanzu haka a ƙasashen afirka da dama na biyu akwai miliyoyin wasu mutanen kuma da ke kwana da yunwa a kowace rana ta Allah na uku dubban yara da ke mutuwa kowace rana ta Allah sakamakon yunwa da ƙananan cutuka da za a iya maganin su wasu su ma kan rasa rayukansu tun kafin su cika shekara biyar a duniya saboda rashin samun abinci mai gina jiki to waɗannan misalai Allah ya yi yawa da su a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka kawai saboda yadda ake ci da su duk da arziki na albarkatun ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa da Allah ya horewa ƙasashen wanda kuma a yau su ne ake bayyanawa da mafiya talauci a duniya talauci a afirka lalle shi ne kusan ke haddasa rikice-rikice na kabilanci da addini yakin basasa rigingimun siyasa waɗanda ke kaiwa har ga juyin mulki sai dai duka wannan yana da wata ɓoyayyar manufa da tushe wanda kusan shi ne ake amfani da shi don karkata hankulan a afirka domin kwashe dukiyoyinsu. masu sauraro duba da lokacin da muke da shi a nan tilis zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. da wannan ne muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta alhamis to amma kafin mai ban kwana da ku baki ɗaya da kima ɗan sauran lokaci hassan barka zai sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara tun daga farkon shirin hassan gare ka a birtaniya firaministan kasar boris johnson na cikin tsaka mai wuya bayan da kimanin jami'an gwamnatin sa arba'in ciki har da ministoci masu fada a suka juya masa baya wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mambobin gwamnatin birtaniya da dama ke bukatar boris johnson din da ya yi murabus ministan kuɗi rishi sunak da na lafiya sajid javid duk sun yi murabus din ne a ranar talata matakin da kuma ya janyo matsin lamba ga firaministan boris johnson sai dai johnson ya kore duk wata yiwuwar yin murabus yana mai kare kansa da wanda ke da rinjaye da ba zai yi murabus ba a irin daidai wannan lokaci yana mai danganta bukatar yin murabus ɗin da wani lamari na neman karkata akalar ayyukan da yake na shawo kan matsin tattalin arzikin da ƙasar ke fama da shi da kuma karfafa wa ukraine akan yakin da take mr johnson ya kuma kore duk wata yiwuwar kiran zaben kafin wa'adi tun da fara dai firaministan na burtaniya ya nemi ahuwa a kan wani abin kunya mai nasaba da lalata wanda ya shafi ɗaya daga cikin tsaffin manyan jami'an nasa sai dai mista boris johnson na fuskantar zarge-zarge da yawan kalamai masu cin karo da juna maniyata da suka taru a saudiya domin sauke farali a bana sun shiga aikin hajji gadan-gadan a yau alhamis hajjin na bana shine mafi girma a yawan alhazai tun bayan barkewar annobar cutar corona shekaru biyu da suka gabata wanda aka takaita kawai ga mazauna saudiya maniyata kimanin miliyan ɗaya ne daga ciki da wajen saudiya ake sa ran za su bar garin makka zuwa mina kafin su wuce zuwa hawan arfa a gobe juma'a idan allah ya kai wanda shine kololuwar aikin hajjin a shekara ta 2019 musulmi miliyan biyu da rabi ne suka sauke farali a aikin hajjin wanda shine taron jama'a mafi girma a duniya a bana an ya sharuɗa ga maniyatan wanda dole ne mai aikin hajjin ya kasance mai ƙasa da shekaru 65 sannan kuma wanda ya karbi allurar ga kafin cutar corona amma batun sanya takunkumi ko saka tazara tsakanin juna bai waje ba ga maniyatan a bana kamar shekaru biyu da suka gabata sai dai duk da hakan an hana musulmin sumbatar ka'aba ko kuma taɓata. to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa biyu hacce daga birnin tehran shugaban angola zuwawo olurancho ya sanar da shirin tsagaita wuta na tsakanin ƙasashen ruwanda da kuma jamhuriyar demokradiyyar congo an cimma wannan ne a ganawar da aka yi tsakanin shugaba paul kagame da kuma felix kisekedi inda suka amince tsagaita wuta a cewar shugaban kasar ta angola domin tabbatar da dorewar wannan yarjejeniyar za a kafa wani kwamiti domin sanya ido game da batun haka zalika shugabannin uku sun tattauna game da 'yan tawayen m23 da kuma albarkatun ƙasa wanda dole a cewar su a fitar da su tare da mutunta hurumin kowace kasa. wannan bayanin na kunshe ne a sanarwar bayan taron da bangarorin uku suka gudanar a birnin luwanda ranar laraba ana dai ganin wannan matakin zai kawo ƙarshen zaman tankiya da ke tsakanin gwamnatin kigali da kinshasa musamman game da rikicin da ke faruwa a yankin arewacin kivu inda sojojin kwango ke fafatawa da 'yan tawayen na m23 nan gaba kuma sai a ranar 12 ga watan yuli nan ne bangarorin za su sake ganawa a birnin luwanda kasashen iran da kuma qatar sun da wajabcin yin aiki tare domin shimfiɗa zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa a yankin haka zalika kasashen sun yi niyyar karfafa alaka a tsakaninsu ta fannin tattalin arziki da kasuwanci to jama'a masu saurare duka duka da wannan zamu karkare shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci sai idan Allah ya kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na rana kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji murin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma karanto mana labaran duniya nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya